والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل بالمنش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yuraful wato ana gano idraji da al'amura daga cikin al'amuran da sunan wato sashen masu ruwaya su bayyana hmm. da rabewan wannan ibara wanda aka yi idraji su ce wannan ibara da aka yi idraji wato yana daban da hadisi hmm. su da kansu masu ruwaya za su yi wannan bayani cewa wannan lafazi wanda aka yi igraji wato yana rabe da hadisin shi daban hadisin daban wa ha ila qa'iliha kuma ya jingina wannan magana zuwa ga wanda ya faɗe ta cewa wannan magana ba annabi ya faɗe ta ba magana ne na wani an gane ku to da zarar an samu wasu sashen masu ruwaya sun yi haka to sai a ce wannan ziyada din ba magana annabi ne? idraji ne an gane wannan kaman anal aqib allazi la nabiyya ba'dahu ni ne aqib ma'anan aqib allazi la nabiyya ba'dahu wasu daga cikin malamai suka ce wannan ziyada din allazi la nabiyya ba'dahu wato idraji ne ba magana annabi bane to sai ai aiki da wannan bayani nasu na'am ومنها أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. daga cikin wannan ya zama kwata-kwata ba zai yiwu ba a jingina wannan zuwa ga annabi yanayin lafazin ba zai yiwu a ce annabi ya faɗe shi ba an gano wani ku kaman a magana manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin nan da annabi ke cewa a tsira shirk a tsira shirk shamfi shirka ne shamfi shirka ne to sai aka ce wa mamin na illa walakin Allah bi bitawakkul wa mamin na illa babu wanda daga cikin mu illa face yayi canfi babu wani daga cikin mu face yayi canfi walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul sai dai Allah yana tafiyar da shi ta hanyar tawakkali kun gane Allah yana tafiyar da canfi daga zakatan jama'a ta hanyar mai tawakkali to zai yi a ce manzo Allah ne ya faɗi wannan magana wa ma minna illa babu wanda daga cikin face yayi canfi kenan shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa billah yayi canfi to wannan lafazi wa ma'amin na illa malamai ka ce ba zai taba yiwuwa a ce manzan Allah ne faɗi wannan magana ba cewa shi ma yayi canfi sai dai Allah ya tafiyar da canfi ne da tawakkali aka ce abin da ya fi tabbata wannan yana daga cikin magana na Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud shi ya faɗi wannan iyakacin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsira shirk a tsira shirk canfi shirka ne canfi shirka ne nan ne magana annabi ya tsaya wa ma minna illa din nan zuwa dai karshe idraji ne daga maganar Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda malaman hadisi suka faɗa kun fahimci wannan ko to wannan su ne hanyoyi guda biyu na gano idraji ko hmm. hanyar farko shine ne sashen masu ruwaya ya fito kirkir ya bayyana cewa wannan lafazi da aka yi idraji wato wannan lafazi ba magana manzo Allah bari kamar inna ummati da aure yawmal qiyama din nan kaga shi ma masu ruwaya sun ce wannan lafazi eh ba magana annabi bane to shikenan kaga an fahimci kenan wannan ziyada din idraji ne kuma a samu karina wanda ya gwamu zuwa ga wannan din Allahu a'lam akwai kai kai yi bayani akwai akwai nu'aym al-mujmiri da yace ban sani ba shin wannan magana daga annabi ne ko maganan kaza ana suna yin bayani wani lokaci kamar ga hadisi nan na inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta ya ibnu maktum a gani lalle bilal yana kiran sallah da dare ku ci ku sha har sai ibnu maktum ya kira sallah sai aka ce wa kana rajulan a'ama la yunaji hatta yu'ala lahu azbata azbata ya kasance mutum ne makaho baya kiran sallah sai an ce mai kawaye gari kawaye gari sai aka ce wa fi akhirihi idraj a cikin ulumul maram wa fi akhirihi idraj a ƙarshen hadisi akwai idraji shine wa kana rajulan a'ama din nan idraji sukan yi bayani suna yin bayani wasu lokutan dama ya ce wani ya bashi labari a ta yi ba magana idiraji me kawo idiraji a wajen ya ce nobe ito an ban labari ba idiraji me idiraji hadisi ya zo da bayani wanda za ka yi tsammani annabi ya faɗa in ka duba yaƙi za ka ɗauka annabi da ya faɗa shine idraji an gani zahirin maganan za ka ɗauka maganan manzo ne sai idan ƙwararre ya ma bayani cewa wannan ƙarin ba na annabi ba ne shine idraji ka fahimta so da ka don mutum ya ɗan karatun hadisin shi bai yi zurfi ba in ya ga idraji wani lokaci ba zai gane ba an al allazi la ba adamu ya zai mutum ya gane idraji nan ni aqib ne wanda babu annabi bayan sa zai dauka allazi la nabiyya ba'dahu magana manzo ne sallallahu alaihi wasallam afiyara shirku afiyara shirku wa ma minna illa walakin Allah yuzibu bi tawakkul duk zai dauka cewa maganar wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas fi gari hira at-tahannus at-ta'abbud annabi yana yana bauta a kogon hira ma'anar tahannus at-ta'abbud waye zai gane cewa wannan ba ba to kaga nan wayannan abubuwa da kuma menene azbigul wudu azbigul wudu azbigul wudu a fa wailul lil aqabi minan a hakan ka duba duk maganganun suna da alaka da juna wa zai gane cewa azbigul wudu magana abu hurairah ne sai mutumin da yake ƙwararre fannin shi ne ya karanci hadisi ya san ilimin ilal eh wannan hadisi ko illa bil idraj eh an yi karatu ne الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والباء في قوله بسم الله shi wannan ba'un din hmm. a cikin cewansa bismillah din nan a hiya isti'ana aw lil musahaba shin ba'un na isti'ana ne ko ba'un ne na musahaba hunaka man qala inna halil isti'ana daga cikin malamai akwai wanda yace wannan ba'un din ba'un ne na isti'ana wa minhu musta'inan bismillah wannan ba'u din na isti'ana ne ina karatu ina mai neman taimako da bai da sunan Allah A aqra'u musta'inan bismillah ina karatu ina mai neman taimako da sunan Allah wa minhum man qala innaha lil musahaba daga cikin malamai akwai wanda yace na musahaba ce aqra'u musahiban ismillah ko ismallah ina karatu ina abotar da sunan Allah wa mimman qala inna halil daga cikin malaman da suka ce wannan bawo din na musahaba ne babban malamin lugan nan shine imamu zamakshari mai littafin al-kashaf littafin tafsiri ne ah, huwa mu'tazili min al-mu'tazila shi ne daga cikin mu'tazila amma baya bayyanarwa hmm. wa kitabuhu al-kashaf fihi itizalat kathira itizaliyat kathira littafin shi al-kashaf din nan a cikin shi akwai mu'tazilanci da yawan gaske A gane ko littafin tafsiri ne in kai wasa sai ka kwaso miyagun aƙidu baka sani ba ya tuttura mota mu'tazilanci da yawa ciki kallai sadi wa an kullu insan wato dukkan mutane ba sa iya sanin ta ba kowa ke iya gane ta ba hmm. daga cikin magamagarin mutane hatta kala ibnu balqini har ibn al-balqini yake cewa akarasu min al-kashaf itizaliyat bil manaqish yace na fitar daga littafin alkashaf na fitar da mu'tazilanci da kyar ne ba'ana na fitar da almakashi sai da na sa almakashi na janyo shi da kyar an gane wannan ko da kyar na iya kwakulo mu'tazilanci daga littafin alkashaf kashaf kaje babban malami ne shi hmm. amma da kyar ya iya ganowa wa ya dillo ala annaha khafiyya to wannan yana nuna cewa mu'tazilancin a koye yake sai wane da wane zai iya hango shi والزمخشري رجع أن الباء للمصاحبة شيء الإمام الزمخشري يا رجاء بشوا والنباء وإن مصاحبة لي ما أن ظاهرة أنها للاستعانة تهرد شوا ظاهري والنباء وإن استعانة لي أغاني هو باء وإن استعانة بسم الله أقرأ كوكما أشرب أبن مستعينا اسم الله أغاني أي wato ina mai neman taimako da sunan Allah wannan ba'un ne na mai na isti'ana lakin da hujja da musahaba sai dai shi ya rinja da musahaba ya annal mu'tazila ya rauna annal insana mustaqillun bi amali eh dalilin sa mu'tazilawa suna ganin lalle mutum ya kadaici ne da aikin sa Allah ba shi da iko ya shirya da mutum ko ya batar da shi kun gano wannan Allah bai da iko ya shirya ko ya batar dan adam shine ya kadaita da aikin sa wajen yi ko ya bari in kaga ya shirya shi ya shirya da kansa in ya ɓata, shi ya ɓatar da kansa ku gane wannan ko ko da ka ji ba mutazili ya karanta fatiha hmm. ihdinas siratal mustaqim to ba wai yana nufin Allah ya shirya da shi bane ba mutazili bai daga hannu ya ce Allah shirya da ni saboda in ya ce Allah ya shirya da shi kenan ba shi ke yin aikin ba kenan ku gane wannan aiki su suna inkarin kaddara saboda abin da ya shafi Shirya da bata gaba ɗaya yana hannun bawa ne gaba ɗaya kun fahimci wannan ta saboda haka wajen kan shi in ya ya nema ya tsaya ya aiki aiki ne kana mutum na samun shirya ne ya tsaya ya aiki ba magana wata ce Allah ya shirye ka Allah ba ya iya shirya da kowa ba ya iya da kowa shirya da bata yana hannun bawa ne ba da aiki sai eh, wani yana addu'a zaka yi kai addu'a Allah ya baka kuɗi Allah ya baka lafiya ka addu'a kana yi Allah ya baka kuɗi ya baka lafiya amma maganan wai ya shiryar da kai zuwa ga musulunci ko kaza bai ta zo ba shi ma kuɗin ba sai to dai kuɗi dai Allah na bayar ba amma dai shiriya da ɓata baya hannun bawa wannan shine aqidar su shine aqidar mutazila na'am fa idza kana mustaqillan bi amalihi fa innahu la yahtaju lil isti'ana to idan ya kasance mutum mustaqilli ne da aikin sa to lalle baya buƙatar me baya buƙatar isti'ana kun gane ko saboda ya dogara da aikin sa ne lakin la kaga wannan kenan ba wannan ba na isti'ana bane wajen mu'tazila ko نعم لا شك لكن لا شك أن المراد بالباء هو سير جوا باب للي أبن ذاك نبي دباء شيني استعانة التي تصاحب كل الفئل wanda ke abota da kowane fi'ili shi ba wadin na neman taimako ne wanda yake abota da kowane fi'ili kaman in ce aktubu bi yadi aktubu bi yadi wannan ba aktubu musta'inan bi ina rubutu ina neman taimako da hannuna hmm. aqra'u musta'ina bismillah ina karatu ina mai neman taimako da sunan Allah to saboda aqidar shi sai inkarin wannan eh na'am fa hiya fil asl lil isti'ana shi wannan ba'u din na asali na isti'ana ne hmm. wa hiya al musahabatu lil insan wa hiya musahiba shi isti'ana nan yana abota ga mutum min awwal fi'l ila akhir tun daga farkon aiki zuwa ƙarshe yana abota da mutum وقد تفيد المعنى معنى آخر wannan bawo din yakan yakan fa'idantar da wani ma'ana daban huwa tabarruk shine neman albarka na'am um, kaman bismillah aqra'u mutabarrikan bismillah aqra'u mutabarrikan ina karatu ina mai neman albarka da sunan Allah na'am idza lam nahmil tabarruk idan har ba mu neman albarka akan isti'ana ba wasu malamai na ganin ai neman albarka da isti'ana da abu ɗaya ne in kana neman albarka wajen Allah kana neman taimako wajen shi ne in kana neman taimako wajen shi kana neman albarka wajen shi ne ashe dai abu ɗaya ne na'am wa naqulu kullu musta'inin bi shay'in fa innahu mutabarriku bihi wato muna cewa duk mai neman taimako da wani abu to lalle yana neman albarka da shi ne lakin la anna baa sai dai cewa babu shakka ba'ul din nan yana amfanar da albarka mai girma an gano wannan to kaga irin wannan abu ta hanyar karatun larabci mutum ya yi wasa sai ya fada cikin miyagun akidu mutum yana sha'awan irin yadda ake kutsawa cikin nahawu ake kutsawa cikin balaga ake kutsawa cikin sarfu daga nan sai ga an kutsa cikin mugun akida kuma da shi shi wannan imamul zamakshari imami ne daga cikin imamai na luga ya kware sosai amma kuma yana da mugun aƙida da wannan ilimin shi na luga zai iya tallaka maka ko ya tura ka cikin aqidar mutazilanci baka sani ba sai mutum ya samu kanshi tsundum cikin mummunan aƙida shi yasa kada mutum ya yi wasa da karatun aƙida hmm? idan mutum ya yi wasa da karatun aƙida ya tsaya yana ta ba da ihtimami kan luga ya yi watsi da aƙida to nan gaba za a neme shi a rasa saboda karatun luka yana da daɗi in ka samu malamin da ya ƙware a kan shi za ga yana ta ma da abubuwa ta sai abin ya ta fuskanka yana fuskanka a hankali a hankali kawai sai ka nemi kanka ba cikin ahlus suna ba A gane wannan to saboda haka dole dai a yi hankali kaga malamai saboda sun san hadarin abun shi yasa suka bibi tafsir kashaf babu wani tafsiri wanda yake karantar da abin nan luga kamar shi in kana so ka san luga na tafsiri to ka karanci littafin kasha babu kamar shi amma kuma mai jagoranci al'amarin dan bid'a ne kuma mai hadari sosai to kaga shi yasa malamai suka tsaya suka yi hidima ga kashaf din suka fitar da aqidun mutazilawa wanda ya shigar ciki da wayau yana so ya cusa wa mutane ba tare da sun sani ba hmm? to haka ya kamata duk ɗalibi in kana da aƙida Ka yi amfani da ilimin da Allah ya baka kai da'awa da shi in ka san luga ka tsaya ka karantar da salafanci da wannan luga din to su yan bidiya suke haka kaga mutum ya san luga yana kokari in sufi ne yana kokari ya dariƙantar da da nahawu bare da gaske sai ga sufi ne fa yana kokari da karfin ya sai ya mai da nahawu ya zama ya zama dan tijariya ko yana so ya mai da nahawu ya zama dan kadiriya kun san shi'a ne shi ma haka ina ba ta gane kaga kai kuma kai amfani da shi ka karanta da mutane abin da yake daidai eh kada kai amfani da shi ka murda shi don cimma wani buri ka karanta da abin da yake daidai da shi na'am na'am na'am eh saboda tafsir na na na sabuni shi saboda tafsir malamai sai magana kan Jamil Zainu yayi magana kan shi da hankalin malamai bai kai gare shi ba sabuni lokacin da ya rubuta yana karantarwa a jami'a islamiyya kuma ya rubuta littafin ya cusa aƙida na sufanci a ciki ya cusa aƙida na ash'ariyanci a ciki kuma ya zama to masu musabaka da da shi yi amfani dan ana musabaka to akan yi amfani da safuwa wajen yin tafsiri to daga baya sai ya faɗi wasu kalmomi wanda hankulan malamai ya koma kan shi aka ɗauko tafsirin a gashi tafsirin ma ya gina shi ne akan sufanci da kuma ash'ariyanci an gane ya kawo matsalan balaga ta wajen balaga shi ta bangaren balaga ya shigar da aƙidu na ash'ariyanci da yawa an gane to daga baya malaman saudiya suka gano shi aka mishi nasiha aka nemi ya dawo bai dawo ba aka sallame shi a jami'ar islamiyya dan da babban malami yana karantarwa to ya zo yana taiwa ainihin sunna zagon kasa to an sallame shi da aka sallame shi sai ya zo yana cewa ai dama yan salafiya su yan mushabbiha ne yan salafiya suna kamanta Allah da halitta ne kaza kaza yace yan salafiya na cewa Allah ya zauna kan kujera kaza Allah yana cin abinci da waiwaye shine al-allama ibn bas shi kuma ya zo ɗaya bayan ɗaya duman garin da sabunin ya faɗa bin bas ya ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya warware shi hmm. kuma ya yi mishi raddi amma an gane sunna an gane wannan da yake cewa Allah yana cin abinci ce babu inda dan salafiya ya taba cewa Allah yana cin abinci in kuma akwai ka kawo littafi ɗaya daga cikin littafan salafiya kuma yana mishi raddi yana cizawa yana hurawa yana ya kai dan uwana sabuni ya kai dan uwana haka ya mai kasha kasha an gane ku sai da ya dauko duk aqidun shi gaba daya yace kun ce Allah ya daidaita yana zaune akan kujera kamar yadda muke zama sai ce ya kai dan uwana sabuni kai adalci mun dai ce Allah yana saman al'arshi amma maganar zama kai ka kirkiro ka to haka ya bi shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya warware maganarsa an gane to amma da gaskiya ni ya shahara sosai saboda ya san larabci da kyau kuma tafsirin ya shahara amma da an gano tafsirin shi kenan aka yi watsi da shi wani lokaci malamai sukan yi sakaci da abu sakacin malamai da abu baya nuna cewa abin daidai ne idan wani ya gano sai a ce to me yasa malamai ba su yi magana kan shi ba kun gano wannan kamar yanzu a Najeriya fi zilalul Qur'an fi zilalul qur'an ya dade a Najeriya har ma malam Abu gumi da yayi tafsirin Jalalul Azhar yayi amfani da uslubun sayyid qutub wajen wallafa littafin shi uslubin shi ya amfani da shi gaba daya to amma kuma bai yi amfani da aqidan ba to amma kuma akwai miyagun aqidu malam hankalin shi bai kai nan ba shi da kawai uslubun ya duba ya fa'idantu da shi bai tsaya ya duba fi zilalul qur'an yanda ya kamata ba an gane wannan ayi to wani zai ce to ai malabo gumi ya ce na fa'idantu da fi zilalul qur'an inda akwai miyagun aqidu a ciki ai da malam yayi bayani to ana samun wannan sannan kuma ka duba cikin where I stand malabo gumi ya ce ya wato ya malabo gumi ya yi kyakkyawan yabo ga kumeni a cikin where I stand wanda daga baya bayan malam yayi littafin ne yazo ya gano sharru kumeni cewa kumeni dan shi'a ne kuma ga irin miyagun aqidunsa to kaga irin wannan zaka babban malami ne hankalin shi bai kai abu ba to wani kuma na iya ganowa wanda bai kai shi ilimi ba sai ya gano sharrin ce me yasa malam wani bai yi magana ba to shi kuma malam wani hankalin shi ba ne yake ba yana can tunanin wani abu daban mai so ya duba cikin waya a zai ga inda malam yi magana kan kuma da yadda malam yi magana kan su shi wannan wannan sayar kudu to duk ire-iren wayannan yana nuna maka ana samun irin wayannan abubuwa Ga shi ya yi amfani da shi a cikin tafsirin shi ba shi da har malam ya ɗauka a cikin tafsiri ka ce malam bai karanci zinal qur'an ba to irin wannan yana nan da yawa بسم الله الرحمن الرحيم والإكراه إلزام شخص بما لا يريد منين معنى إكراه؟ تيلستاوا shine lizimta wa mutum abin da baya so ka wajabta wa mutum ka lizimta mai abin da baya so ومن أكره على شيء محرم duk wanda aka karhanta mishi aka tilasta mai ya aikata wani abu haramun babu komai akan shi an tilasta mai eh kamar wanda aka tilasta ga kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyar shi yana natsa da imani fala shay alai wa man ukriya ala tarki wajib kamar wanda aka karhanta shi aka tilasta mai ya bar wajibi an tilasta mai lokacin sallah yayi hmm. aka tilasta mai kada ya yi sallah babu komai a gare shi halin tilastawa din amma kuma in ya samu dama idan wannan tilastawan ya gushe sai yayi yi sai ya rama idan tilastawan ya gushe dole sai ya rama kaman ukuri a ratar salah kaman wanda aka tilasta mai gabarin sallah hatta kare da wakati har lokacin sallah ya wuce innahu yalzamu qada'u to lalle dole ne a gare shi ya rama wannan sallah idan tilastawan ya gushe qawluhu wal ikrahu lizamu shakhsin bima la yurid shi wanda yayi ikrah shine lizimta wa mutum abinda baya so na'am wal ikrahu huwa ilzamu shakhs bima la yurid ikrahi shine tilasta wa mutum abinda baya so walakin hal hadha al ilzam mujarrad al amr shin wannan lizimtawan wato gundarin umarni ne kawai in ce ma kada kai sallah shi kenan an tilasta ma ko kuma sai an sama bindiga a wuya an ce ka kai sallah kawai gundarin umarni ne ko har sai da aiki am la budda min ilgamiha ala zalik am ne am la budda min ilgami ila ala zalik kuma babu makawa akan tilastawa akan haka wato bayan ai haka kuma a tilasta mai yayi as-sahihu annahu la budda min ilgam eh bayan an yi magana sai kuma an yi wani aiki na tilastawa in ma mujarrad an yi amurka. in ma wato amma mujarrad mujarradan ko amma mujarrad an yi amuraka amma gundarin ya baka umarni kawai ya ce kada ka yi sallah ko ya ce kada ka yi azumi ko in kashe ka fatakul ko sai ka ce wallahi ana aksha ana aksha au astahayi an ukhalifa amrahu sai ka ce wallahi ni ina jin tsoro ko ni ina jin kunya in saba ma umarninsa fa hada laysa bi ikrah wala ba sawa bane mahaifin ka ya ce wallahi in har kai sallah kaza zan yi fushi da kai na kawai sai mutum ya fasa yin sallah wai saboda yana jin kunyar mahaifinsa ko bai so ya saba masa wannan ba a cewa an tilasta ma idan mahaifinka ya ce ni in ni na haife ka saki matarka ya tilasta ma la ana ganin tilastawa sai ya haɗu da irgam misali in ka ce kada ka yi kaza sai kuma ka yi wani aiki kamar ka sa mai bindiga ko billahi lazi in kai sai na kashe ka misali na'am walihala kathirun minan nas al'an ya'tuna liyastaftu shi yasa da yawa daga cikin mutane yanzu hmm. sukan zo don su nemi fatawa yaquluna ana dallabtu mar'ati mukriha sai wani ya ce ma ni na saki matata wai an tilasta mun an tilasta mun ne na saki matata na'am su ja unasu lahum ja'u su ja unasu lahum ja'un indi ta inda wasu mutane wanda suna da daraja a waje na suka zo ni ala uh, hada suka nema da gare ni wannan abu wa alahu alayya sai suka ni uh, suka nace mun sai nayi saki wasu mutane masu daraja a wajena suka zo suka nema a wajena in yi saki kuma suka nace mun sai na saki wai wannan nace shi ne tilastawa eh suna da daraja kamar iyayena ko malamai na suka ce saki matarka shi kuma sai ya saki matar to wai anan wajen an tilasta mai kenan dama wannan shi da tilastawa fa ma za na ku me za mu ce hada ikrahun amla shin wannan tilastawa ne ko a'a hada laysa bi ikrah wannan ba tilastawa bane ne. laysa ilzam domin a ciki babu lizimtawa ba a ce dole sai kayi ba ma'ana ilzam in baka yi ba za a ma hukunci eh. to irin wannan sai ce babana ya tilasta mun saki matana to wannan ba bai tilasta maka ba an gane na'am wannan ba tilastawa ba ne duk dai matsa bai da magana tilastawa shi ne in fa baka yi ba za a ɗauki wani mataki a kanka wanda za ka sha wahala hmm. yau ba ki ba tilasta wa kai in mama ta ce dole sai ka sake matar ka in ba ka ba zan tsire ma sai ka tsire sake yayi sai kai sake kai sake yayi amma kan sa ma bindiga a wuya aka ce in baka saki matar ka ba za a kashe ka ko za a harbe ka ko kuma aka dauko bulala kato irin dukan jaki irin bulalan dukan jaki aka ce wallahi za a ma duka bulala 100 baka saki matar ka ba sai ka ce na sake ta bula na sake da saki ɗari shi kenan wannan saki da yi ba an gare ko kuma wallahi za mu in baka saki matar ka ba za mu tuɓe ma rawani a gaban mutane yanzu nan malami ne mai daraja za mu cire ma alkyabba wala babakar karamar riga da shi da shek a gaban jama'a wala sai mu ma wulakanci ya fahimci za mu yi wulakanci sai ce na sake ta saki bai ba me yasa ka buge ta to sun jira su tube mu riga ko an ce za a buge mu rawani na ko abin da ya kama da wannan a gaban jama'a ana so a wulakanta ni shi yasa na ce ta saku amma ni din nan a zuciya na ban sake ta ba wannan shine ikra tilastawa e, alƙali ya ce ba malam wani ka saki mata ka koma bulala kuma kai limamin unguwanku ne ga mamunka duk suna nan suna kallo za a zada liman ka san ko shi bulala yana da wani abu zaka wani lokaci duk mutuncin ka in bulala yayi zafi sai ka dan ihu to babu dadi babu dadi a ce ka sun ga kana ihu ana ma bulala kawai sai ka sallama ka ce me ake so ki saki to alƙali saki nawa kake so faɗa kawai na baka zaɓi alƙali duk abin da gani kawai ka zartar ba shi kenan baka ka tsira shine iyayen kace ne sai ka ba su hakuri da suka shaya kake ka ba su hakuri in ya zama to dole zai zai zai kai saki amma sakin da yi yawwa na'am bismillahir rahmanir eh, na ثم قوله ان المجاز ان المجاز هو الذي الذي يتبادر خلافه لولا القرينه سنشي وانسو لله مجاز هو الذي يتبادر خلافه shine wanda sabanin shi ke gaggawan aukowa cikin tunanin mutum an gane sabanin shi ke gaggawan aukowa cikin tunanin mutum da ba dan karina ba ku lura da wannan majaz shine abinda sabanin sa ke gaggawan aukowa ga mutum da ba dan karina ba me yake nufi da wannan sabanin shi ke gaggawan aukuwa in aka faɗi magana to abin da ke gaggawan aukuwa cikin tunani shine sabanin hakan duk kalmar da in mutum ya faɗa wato abin da zai gaggawan zuwa kwakwalwarka sabanin maganar shi to majaz ke kamar na ce a jiya na ga zaki jiya na ga zaki ana nufin wai mutum jarumi kaga an ce sabanin shi na gaggawan aukawa ga kwakwalwar mutum in na ce na ga zaki kowa tunanin shi bai zaki to amma ni jarumi nake nufi to kaga ai jarumi ba shine asalin lafazin zaki ba ko ba ba to kaga karina shi zai hukunta in fassara wannan zaki da jarumi an gane wannan ko in ce bil amsi ra'aitu asadan fa huwa allazi sallaitu khalfahu thumma nasahani jiya na ga zaki shi ne wanda na yi sallah a bayan shi sannan ya min nasiha hmm? sun ma ba'a da zalika a kaltu ma'ahu wa nimtu fi gurbati bayan haka na ci abinci tare da zaki na kwanta a ɗakinsa kaga wannan an samu ƙara'i da yawa da suka nuna mana cewa ba haƙiƙanin zaki ba ne misali to da ba don wannan ƙarina ba zan yi tunanin saɓanin shi ne zan yi tunanin dabba ne kai tsaye in na bil amsi zurtu baharan jiya na ziyarci teku kaga kuma wai ina nufin wani mutum mai kyauta nake nufi kaga in ba na ba zan fahimci sabanin abin da ake nufi ni zan dauka teku ne na hakika alhali ana nufin wani mutum ne mai kyauta ko mai zurfin ilimi an gane wannan ko aha zan ce misalin a bil'am zahabtu ila baharin واستفدت منه علوما وقرأت عنده كتبا jiya na tafi zuwa ga teku na samu fa'idan ilimuka a wajen shi sannan kuma na karanci littafai a wajen shi kaga wannan wani irin wani irin bahar ne wani bahar na hakika ko na majaz kaga bahar na majaz amma menene ya bamu wannan fasara karina shine ma'ana innal majaz wato cewa wasu usaimin yana rashi ne cewa wasu wai lalle majaz shine wanda sabanin shi ke gaggawan afkawa cikin kwakwalwa da ba dan karina ba an gane naqulu hadhihi alqarina ij'alaha haqiqa to sai mu ce masa to wannan karina din ka sanya shi ya zama haƙiƙa, in ji usaimin tunda dai ka fahimci ma'anar ibara din ta hanyar karina to ya zama haƙiƙa. eh in ji usaimin wannan karina din wanda ta hanyar karina din kasan fasara to shi kenan wannan wannan jumlan kada ka kira shi majaz ka kira shi hakika in ji shi ثم إن المجاز توصل به الآن ila ma'ani باطلة sannan shi majaz hmm. ana saduwa da shi a yanzu zuwa ga ma'ana batacce mutane suna amfani da lafazin majaz suna gina batattun abubuwa kamar 'yan jahamiya kamar 'yan baɗiniya daga cikin shi'a da sufaye suna amfani da lafazin majaz an gane suna batar da jama'a da yawa kan haka suna tawilin nasoshin alkur'ani da sunna wato akan yi tsani da kalmar majaz hmm. zuwa ga kore siffofin Allah kamar yadda yan jahamiya suka yi وتوصل به إلى وتوصل به إلى إبطال الأحكام Wato an yi tsani da shi. zuwa ga bata hukunce hukuncen shari'a fiqhiyya na fiqhu haisu humirat al majaz ta inda aka dauke su akan majaz ko kun san akwai wanda ya dauki aljanna da wuta akan majaz dan ba diliya suka ce babu wani abu wai wuta ko aljanna wani wato wuta da aljanna wato aljanna wani jin daɗi ne mutum zai ringa ji in yana biyayya ga shehinsa shi kuma wuta wani irin azaba ne mutum zai ringa ji in ya saba ma shehinsa amma babu wani abu wai wani gini wani sunan shi aljanna wanda za a shiga a dawoma cikin shi har abada hmm. babu shi irin wa'annan sun yi inkarin aljanna sun yi inkarin wuta sun yi inkarin matar aljanna da shi aka yi inkarin azaban kabari da shi aka yi inkarin abubuwa da dama kun gane wannan ko hmm. duk ta hanyar majaz da sauransu hmm. da shi aka yi inkarin dawa annabi isa aka ce salamu salamu dinin ayubi ba majaz aka kuma ba annabi isa aka faɗa amma aka mai da shi salahu din mayar da annabi isa salamu dinin hakiki ne ko majazi majazi ne ta hanyar majaz ana tawilin abubuwa da dama a lalata nassi da shi an gane ko fasar fataha babu shar babu lishar sai ya zama to buɗe kofar sharri hmm. yan ahmadiyya sun yi inkarin dawowa annabi isa sun mayar da isa din nan la yanzilanna fikum isa ibn maryam haka hakaman mufsidan lalle annabi isa dan maryam zai sauko zuwa gare ku suka ce ba wai ana nufin annabi isa dan maryam bane wannan na bani isra'il ba shi ake nufi ba suka ce annabi isa na bani isra'il ya riga ya mutu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ya mutu to suka ce annabi isa na qur'ani ya mutu akwai annabi isa na qur'ani akwai annabi isa na hadisi annabi isa na qur'ani shine annabi isa bani isra'il shi ya mutu annabi isa hadisi shine wani mutum mai siffa irin na annabi isa rajulun mushbihun bi isa bin maryam ba wai isa bane yayi kama da isa ne la yanzilanna fikum rajulun mushbihun bi isa bin maryam wani mutum zai sako gare ku wanda yayi kama da isa dan maryam kace wannan mutumin da yake mushbihun bi isa bin maryam la shakka shine ainihin ahmar gulam al-qadiyani kun gane hadisan da ke magana kan dawowa isa suna magana kan gulam ahmad al alƙadiyani shi kuma hadisan da ke cewa annabi isa ya mutu suna magana kan isa na bari isra'il haka suka yi tawilin nusus din ina ba ta gane wannan to haka suka fassara abubuwa zuwa ga hakiki da majal suka bata al'amura eh ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله في النونية نعم idan har idan har dalili ya tabbata na kore shi a kore amma babu dalili na korewa to babu babu in har akwai hujja akwai majaz sai a bi ka'idan majaz din ai sun ce al majaz la yuzhabu ilayhi illa idza ta'azzarat al haqiqa majaz ba a tafiya zuwa gare shi sai in haqiqa ya gagara sai kuma an samu qara'in in ba haka ba swara abasan ya zama wasa to malamai zai manganu sosai akwai masu ganin akwai majaz ga masu ganin ga babu majaz an gane amma in dai akwai majaz din bai yiwuwa ka kore wai domin kariya ai in dai akwai to a kare shi da shi din kuma kare ya zama to a zo a kore abin da yake tabbatacce hmm na'am ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله في النونية طاغوت shi yasa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin sa nuniya hmm. ya kira shi da suna dagut saboda yan bid'a ga baki ɗaya yan bid'a yan jami'a sun yi inkarin siffofin Allah gaba ɗaya da mutazila da asha'ira duk da wannan kalma na majaz an gane shi yasa ya kira shi dagut wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu la wa sharibu dagut ku bauta ma Allah ku nisanci dagut ku nisanci majaz saboda majaz dagut ne wanda da shi ake rusa addini لأنه استعمل لإبطال حقائق الشرعية دوما amfani da دا مجاز دان أباتا حقيقة للشريعة نعم فائدة وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة nau'i guda hudu allati zakar hal muallif laysa hiya kullu anwa'il mujaz eh wato ba wai sune dukkan wanda malam ya ambata nan ba sune duk nau'i na majaz ba al majaz lahu anwa'un kaseera majaz yana da nau'i masu yawa zakaruha fi kutubul balaga malamai sun ambace ta a littafan balaga mai so ya san su ya koma zuwa ga littafan balaga zai ga majaz kala kala eh Allah shi taimake mu na'am shi bai na rajin abin da ya usaimin ka san da karatu yawa eh a wajen usaimin ba Inda dai akwai na ɗin. in karina ya fassara abin da ya zama hakika shi ya kai ce yawwa ibnu usaimin ya dauki fahimta na ibnu taymiya da dalibin shi ibnu qayyim akan kore majaz shi ma bai da akwai majaz ba shi kuma imamu shaukani yana daga cikin masu fahimta na cewa akwai majaz a cikin littafin shi na usulul fiqh ya sunan shi wannan littafin um da sunan littafin na na Eh? ana ah, shaukani eh la wato wannan buhur din nan irshadul fuhul ila ilmul usul shi a littafin shi irshadul fuhul ya tabbatar da cewa akwai majalisi da hujjojinsa hmm. No? da aka yi ai ma dama sunan shi biyu ko shekara nawa yana tafiya wani rangoma an bashi sai rangwamen Allah ne wanda Allah ya masa ya more tambayar da yake wai matafiyi ne ya shekara da shekaru kamar direba ne ya mai da zuwa Kano kamar kawai wasan yara kullum zai je Kano su uku su hudu to duk wannan abin da ya shafi kasarun da kuma wannan wanda ya shafi abin da ya shafi jam'u taqdim da ta'khir na zai yi na ce zai yi duk wannan rangwamen gaba ɗaya an masa babu wani abin da aka cire masa kasancewa yana yawan zuwa Kano bai sa wa ya zama dan gari ba sai ya zama dan gari ya zama mata biyu bane duk wannan bai taso ba to sunan garin garin Kaduna ya tashi ya je Kano ina wani yake yayi tafiya magana ya kare na'am wanda suke yi a kasan masu amfani da majal wajen lalata cikin Allah sun yi kuskure ne ba su bi ka'ida ba kamar misali zaka ce waje a rabbuka ubangijinka ya zo wal malaku saffan zafa ai a ka'ida masu yadda da majal din ma akwai in ka fasar wannan za ka fasar waje a ne a kan hakika sun ce al'asalu fil kalam al haqiqa dunan wannan shine ka'idar su asali ga magana haqiqa ba majaz ba to in kai amfani da wannan ka'ida an ce waja a rabbuka me zaka ce ubangijinka ya zo to idan mutum ya fassara shi da al'amarin ubangiji ya zo sai mu ce menene karina idan babu karina sai mu ce to ka saba ka'ida na majaz shi majaz la yuzhabu ilayhi la yusaru ilayhi illa idza ta'azzarat al haqiqa so haka yan jahamiya wato ba su yi amfani da karina ba kawai karinan su mai rauni ne sun ce kawai idan an ce Allah yana ji to an kamata Allah da halitta wannan shine karina to a kore in an ce Allah yana gani an kamata Allah da halitta shine karina in an ce Allah yana da hannu an kamata Allah da halitta saka duk sai suka kore siffofin Allah gaba ɗaya suka mai shi kamar gunki baya ji baya gani baya magana ba shi da hikima ba shi da rai bai da kaza saboda wai in sun kamanta shi da wannan sifa sun kamanta shi da halitta kaga wannan karina din mai karfi ne ko mai rauni kaga tunda mai rauni ne wannan karina din bai samu shiga ba suka ce in an ce Allah yana ji to an kamanta shi da halitta sai a kore sai mu ce to me yasa ba za ku ce Allah yana ji ba irin na halitta ba Allah yana gani ba irin na halitta ba Allah yana da hannu ba irin na halitta ba shikenan kun kubuta ba to ba su yi haka ba sai suka kore ba Allah siffofin gaba daya alhali Allah ya tabbatar da siffofin kaga wannan karina din bai samu shiga ba amma in mutum ya bi ka'ida sosai ya zamanto majaz wato ya bi ka'ida na karina sosai to ba zai samu matsala ba da wanda suka yarda da majaz din da wanda ba su yarda ba duk ba za su samu matsalan ba to amma su gani suke cewa in ka ce ka yarda da majaz din to lallai sai ka fada cikin wannan kuskure na tawili na kuskure na ba lallai bane an fahimci ne ko to wannan shi ne tunda duk bangarorin sun yarda da wannan fakari nan cewa in ɗari na ya zo fasara yakan saba to menene ba wani fitina a gani shi ibn tabiya ya ce sai dai a kira a kira in ɗari na ya zo to ka a kira shi majal sai da ce mai uslubun min al arab <laughs> kaga duk dai abu ne wanda ana dai ta to shine an gudu ne ba a tsira ba eh Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa